murik ta ce sarkin musulmi na fuskantar barazanar saukewa. wani mutumin ɗaya daga cikin garuruwan da suka samu wannan sauƙi na matsalar tsaro har suka koma gona ya bayyana yadda dogogi ɗaya koma dajin mun haya a jihar ta zamfara. 'Yan sanda sun tarwatsa matasan da ke ci gaba da bore a Kenya. yadda comrade gwani kwalo ya bayyana irin kokarin da dcp abba kyari ya gudanar a karkashin rundunar 'yan sandan najeriya wajen fada da 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane mutanen da suka mutu a harin masallaci a kano ya karu zuwa 23 fiye da rabin al'ummar da suka daidaita a sudan za su fuskanci karancin abinci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 fara'a tv murmushin alheri masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cikakkun labarai haɗi da rahotannin fara'a tv na wannan rana to sai ku gyara zama domin kallo tare da sauraron cikakken shirin tare da ni nura muhammad Ƙungiyar Musulmi ta Murik ta nuna matuƙar damuwa tare da gargaɗin cewa kujerar sarkin Sokoto na cikin barazana duk da cewa gwamnati ta musanta cewa akwai yiwuwar ta cire sarkin. Wannan na zuwa ne yayin da ake ta dambarwa kan ƙudurin neman ayyukas kwarima kan sarautar Sokoto, wadda galibi mutane ke ganin kamar yunƙuri ne na rage wa sarkin ƙarfi ko kuma soke shi. Farfesa Ishaq Akintola na Murik a wata sanarwar da ya fitar ya ce muddin ƙudurin ya tsallake karatu na farko da na biyu har aka kai ga ya zama doka to za a rage wa sarkin ƙarfi. Tun soma wannan batun dai ake ta samun al'umma musamman manyan ƙasa ciki har da mataimakin shugaban ƙasa kashin shattima, da ke gargaɗin gwamnatin Sokoto tare da jaddada buƙatar kare masarautar da al'adar ƙasar Hausa. Gwamnatin Sokoto dai ta musanta duk wani tunani da ake yi a kanta. To a rahoto kuwa ɗan bindigan nan da ya yi ƙaurin suna wajen addabar jama'a a arewacin Najeriya dogo gide yanzu ya fara baiwa manoma kariya don su koma gonakinsu a jihar Zamfara. Manoma a ƙananan hukumomin tsafe da maru da ke jihar zamfara da ma wani bangare na yankin karamin hukumar faskari a jihar katsina sun shaidawa bbc cewa sun zauna da dogo gidan kuma ya musu alkawalin kare su daga sauran gungun kungiyoyin 'yan bindigar da a baya suka hana su noma a gonakinsu. Majiyoyi sun shaida wa BBC Hausa cewa rikakken ɗan bindigar ya koma gida zamfara ne bayan dakarun Najeriya sun yi lugudan wuta tare da lalata gidansa da kuma warsa ne kuma ya gargaɗi ƙungiyoyin 'yan bindigar da ke waɗannan yankuna inda ya ce su daina kai wa jama'a hari da hana manoman noma idan kuwa ba haka ba zai halaka su Ga rahoton wakilin BBC Abdulsalam Ibrahim Ahmad. Wannan batu wanda ya fara kunno kai a matsayin wata jita-jita a yanzu dai bayanai game da tabbacin hakan na ƙara bayyana. Kuma wani mutumin ɗaya daga cikin garuruwan da suka samu wannan sauƙi na matsalar tsaro har suka koma gona ya bayyana yadda dogogi ɗaya koma dajin mun haya a jihar ta Zamfara. yana can ta gefen babbar duka cikin moru local government lokacin da sojojin sama suka yi nan gidan shi aka ragargaza kayan shi da sauran abubuwa to sai iyayen su suka yi ta kokarin cewa ma dai ba wannan abubuwan kuma suna son ya dawo gida to da ya dawo sai zanna da duk waɗannan barayin ya ce masu su tashi su ba duk wanda ya san ba zai iya dina wannan ɗabi'a mutum da wurin idan kuma bai bawurin ba su gaskiya zai kashe shi so ga abin lalle daga keke sun so gudu suka ba wurin su zuwan dogo da sai ya ce ya ba da dama duk ƙauyukan da ke nan su dawo su je su gyara gonakin su sai noma wannan yankin yanzu ya zanna lafiya lau daga magani zaka tashi ka tafi har ta keta har ta ina baka da wani matsala dan juga madaba kabasa irze ga sabon garin dutsen kura mun hai lafiya lau ake tafiya a dawo har dare yanzu kamar da mun kuma ji ta bakin ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da suka gana da dogo gidan mun zauna da shi ya mana alkawali kuma mun tabbatar tun daga shi yanzu inda ba ma zuwa tsawon shekara biyar yanzu ga shi bana don ana zuwa ana noma ana kaibe ana gyarawa ana buɗa ana shuka in kwana za ka yi a daji za ka yi yanzu kai ka yi shuka a gonaka. na yi shuka a gonata sosai to da ya muku wannan alkawari waɗanne irin matakai ya ɗauka yaran shi suna ɗan kewayawa kuma gaba ɗaya waɗanda suke addaban mutane ya kore su daga wuraren duk sun ban wajen. To akwai wata yarjejeniya da kuka kulla ta sulhu ko kuma wani abu da shi? to duk wannan babu shi da kan shi ya ce baya buƙatar komai saboda abin da ya nuna shi ba ruwan al'umma halin da ake ciki shi ya fi son jama'a su samu walwala su noma abin da za su ci kowa ya je harkar gabansa kuma duk garuruwan haka aiki. To ko ya nuna muku shin ya tuba ne ko kuwa? Bai nuna mana hakan ba, amma dai mu alhamdulillahi ya ba al'umma yanzu tun daga ƙaramar hukumar biso nan ɗin. har iyaka da ƙaramar hukumar faskari wani gari da ake ce ma tsamiya a jihar katsina suna zuwa gona lahiya lau ba a an ce maka maganin feshi ba a an ce maka injin huta ba a an ce maka mashin. to ku kuma kun yi amanna cewa wannan abu ba zai zama kamar tuban mazuru ba. Allah shi ke komai mu da Allah muka dogara har aka fara cimma muwafaqar haka. Wannan dai wani sabon ci gaba ne a cewar Manir Sani Fura Girke, wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf kan harkar tsaro. tunda in dai hashi zai rinka yin gadi zai bari a taɓa waɗannan wajajen kuma zai bari a hana su noma ko kuma a kashe su ko a ɗauke su abu ne mai kyau yanzu abin da gwamnatoci za su yi su sanya idanu na farko su gani gudun ruwan shi shin wannan abun so yake bar wannan harkar ta'addancin ya aje makamai in ya aje makaman shi ya zo ya sallama ma gwamnati to abu ne wanda na san gwamnatocin za su yi maraba da shi al'ummomin garuruwan da suka samu wannan dama ta gudanar da harkokinsu na noma ba car ba asdai suna nan cike da fatan ɗorewar hakan har ya zuwa lokacin girbi da kawar da kayan amfanin gona abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya Wani sojan Isra'ila da wasu mutum sha shida sun rasa rayukansu sakamakon tashin wasu bambamai da aka dasa a gefen hanya a gabar yamma da kogin Jordan. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na gudanar da samami a wajen sansanin 'yan gudun hijira na Jenin a lokacin da bam ɗin na farko ya tashi a ƙarƙashin motarsu. Lokacin da ƙarin sojojin suka isa wajen kuma wani bam ɗin ya sake tashi. a inda ya yi ajalin soja ɗaya da raunata wasu da dama Ƙungiyar da ke kula da fursunoni Falasɗinawa ta ce sojoji sun kama mutum 28 tun bayan soma yakin a Gaza ake samun karuwar tashin hankali a gabar yamma da kogin Jordan gami da samame da kamen mutane da sojojin Isra'ila ke yi. To a rahoton mu na gaba ganin irin gudunmawar da DCP Abba Kyari ya bayar wajen inganta tsaro da zaman lafiya a Najeriya. An roƙe gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro da su waiwayi batun tsare shi domin ya samu shakar iskan yanci. Komar Gwani Kwalo shugaban ƙungiyar rundunar adalci ta ƙasa rashin jihar Borno shi ne ya yi wannan kiran don a dubi lamarin DCP Abba Kyari a sike shi ya koma ga iyalansa saboda abin da ya kira gagarumar gudunmawar da ya bayar wajen inganta tsaro a Najeriya. Wakilinmu Mu'azu Harɗawa daga jihar Bauchi ya aiko mana da wannan rahoto. Ganin irin kokarin da DCP Abba Kyari ya gudanar a rundunar 'yan sandan Najeriya an shawarci hukumomin tsaro a Najeriya da su taimaka wajen ganin sun ba da belin Abba Kyari ya koma ga iyalansa. Shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Borno Comrade Goni Kwalo shine ya bayyana haka cikin ganawarsa da manema labaru a Bauchi. Yadda Comrade Goni ya bayyana irin kokarin da DCP Abba Kyari ya gudanar a ƙarƙashin rundunar 'yan sandan Najeriya najeriya wajen fada da 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane ya kuma bayyana tun daga lokacin da aka kama abba kyari waɗannan matsaloli sun ci gaba da ta'azzara a najeriya sunana comrade gwani polo shugaban rundunar adalci ta jihar borno menene makasudin zuwanka wannan ofis namu a nan bauchi alhamdulillah dalilin da ya sa na tashi takanas daga borno na zo nan jihar bauchi domin nan jihar bauchi ita ne cibiyan arewa maso gabashin najeriya kuma damuwar da ya kawo ne ya kawo ne ne akan kishin arewacin ƙasar namu abu na farko neman tauye hakkin ɗan ƙasa wato dcp a kyari wanda wannan bawan allah ya yi aiki na yabo na abin da ya dace a basa namban yabo fiye da na kowane jami'in tsaro a ƙasa nan to sai aka samu matsala ya fada wannan tarko na miyagu da masu bin ƙasan nan da shirri suka jefa shi a wannan masifan kuma mu ire-irenmu mun san cewa dcp abba kyari mutum ne mai gaskiya mai aiki saboda kishin ƙasarsa mu dai mun tabbata bakyari mutumin Allah ne kuma yana aikinsa saboda kishin ƙasansa a harkan jami'in tsaro ya fara wallahi tallahi irin nambobin yabo da ya samu ciki da wajen ƙasar nan hatta 'yan majalisan wakilan ƙasar nan sun ba shi nambon yabo suka gayyace shi hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ofisoshin 'yan sanda na jihohi sun ba shi difference award a ƙasar nan kaɗan daga cikin in gaya maka disiriya bakari yana kan aiki dalilin da ya je bincike kwakwab a jihar borno aka samu raguwan tashin bamabamai ya daina tashi a borno gaba daya kuma a ayyukan disiriya bakari tsakanin kaduna da abuja yeah, masu kidnapping din nan duk maganin su a kudancin kasar nan duk wani mai kidnapping da amir da masu giman raba kasar nan duk shi ya kawo karshen su to kaga dole a irin wannan lokaci in za samu mutum ya dinga aiki saboda kishin kasansa kuma daga karshe ya zo ya fada tarkon munafukai a jefa sha wannan masifa kaga dole mu da muka san me muke a kasar nan tunda mu ba maka makafi bane ba kurame bane dole mu fito mu ga duniya gaskiyan cewa kawai a bada belin DCP Abba Kyari ya ci gaba da aiki domin kishin kasarsa wannan mu shine shawarar mu ga shugaban kasar Najeriya da ministan shari'a da inspector general police da advisor security su dawo tunaninsu su waiwayi batun DCP Abba Kyari a sake shi a wanke shi tas ya zo ya ci gaba da aikinsa saboda mafi yawan masu barna a wasan nan tun da aka rike abba kyari abin ya sake koma ba yanzu ka ga irin abubuwan da yake faruwa tsakanin sokoto katsina zamfara da niger da sauransu wallahi da disewa abba yana saka da aikinsa da duk wannan yayi maganin su amma da yake makarkakiyan irin su kungiyoyin ipop da biafra dole abin zai daure a mutane comrade goni kenan shugaban kungiyar rundunar adalci reshen jihar borno a lokacin da ya kira taron manema labaru a bauchi yake jawabi game da da ganin an dubi al'amarin dcp abba kyari an sake shi ya koma ga iyalansa mu'az umar hardawa daga bauchi adadin mutanen da suka mutu a gobar masallacin da shafi'u abubakar ya haddasa a garin larabar albasawa da ke karamar hukumar gezawa a jihar kano ya karu zuwa 23 inda a yanzu mutum biyu suka rage masu rai cikin waɗanda gobarar ta yi wa illa a wata wato a watan mayun shekara ta 2024 wakilin jaridar daily trust ne ya samo bayanin cewa a ranar laraba bayan ziyartar asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke jihar kano inda mutanen da abin ya shafa suke samun kulawar likitoci inda ya gano cewa mutum 22 cikin 24 da aka kwantar a asibitin sun rasu mutum ɗayan da aka kai asibitin koyarwa na malam aminu kano wanda shi ma ya samu raunuka sakamakon gobarar ya rasu wanda ya ƙara adadinsu zuwa mutum 23 wakilin jaridar ya samo cewa ɗaya cikin biyun da suka rasu na ci gaba da zama a asibiti da karɓar kulawa yayin da aka sallami ɗayan ya koma gida rahotanni sun bayyana cewa abubakar ya watsa fetur tare da kulle kofar wajen ibadar sannan ya cinna wa masallacin wuta yayin da mutane sama da talatin ke gabatar da sallar asuba an gurfanar da wanda ake zargin a gaban babbar kotun shari'a wadda haulatu zaria ke wa alkalanci kuma an tsare matashin a kurkukun kotun. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da rabin al'ummar da ke yankunan da yaƙi ya ɗaiɗaita a Sudan za su fuskanci gagarumar matsalar ƙarancin abinci a watanni masu zuwa. Rahoton ta na baya-bayan nan hukumar ta ce Sudan na fuskantar taɓarɓarewar matsalar abinci. Fiye da mutane miliyan 25 ne ke fama da ƙarancin abinci a Sudan. yayin da yanayin da ake ciki a ƙasar ke ƙara dagulewa. Hukumar ta FAO a rahoton ta nuna cewa wannan ce matsalar ƙarancin abinci mafi muni da Sudan ta taɓa fuskanta a tarihi. Akwai kuma haɗarin yankuna da dama a ƙasar za su fuskanci irin wannan matsala ta abinci la'akari da ƙarancin ruwan sama tsakanin watan yuni da satumba kamar yadda hukumar ta bayyana ana dai ta gargaɗin yiwuwar durƙushewar ƙasan idan har aka ci gaba da yaƙi a sudan a watan afrilun bara ne faɗa ya ɓarke tsakanin sojojin ƙasar da kuma dakarun rsf yan sanda a kenya sun harba hayaƙi mai sa hawaye tare da harsasan roba domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka yi ƙoƙarin yin dafifi a nairobi babban birnin kasar kwana ɗaya bayan soke ƙudurin ƙara haraji da shugaban kasar ya yi an girke jami'an tsaro a babban birnin kasar har da motocin sojoji da ke kai komo a wajen har yanzu harkokin kasuwanci sun tsaya cek a tsakiyar birnin A ranar Laraba ne gagarumar zanga-zanga ta tilastawa shugaba Williams Ruto soke kudurinsa nasa sa hannu kan kudurin da ya jayo fushin jama'ar kasar. Mutum 23 'yan sanda suka kashe a ranar Talata, sannan an yi kaca-kaca da ginin majalisar dokokin kasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce wasu jami'ai na yawa mutanen da ke da hannu a zanga-zangar ɗaukar ɗauki ɗaiɗai. wasu cikin masu zanga-zangar na neman shugaban ƙasar ya murabus inda suke zargin gwamnatinsa da rashawa to duka duka iya abin da ya sauwaka kenan a cikin labarai da rahotanni na wannan rana a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya zo gare ku musamman wanda ya tace labarai a shiru lawal na goma ruwan ɓaure ni nura muhammad ke cewa sai an jima.